gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da wannan lokacin daga birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta sadarwar intanet a yaushe ake bukata a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi, inda yau ma 28 ga watan Disamba ta shekara 2018 maganar kenan. haka ne Amina wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wata lacca da wata kungiyar rajin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ta ta, a Kano game da rawar da kafofin labaru ke yi wajen daƙile annobar shaye-shaye a tsakanin matasa da kuma bangar siyasa. sannan kuma wakiliyar mu binta ibrahim daga kaduna ita ma ta halarci wani bikin girbe amfanin noma da wasu daga cikin 'yan jihar kebbi suka gudanar a kaduna wanda ake kira da ehola festival bari mu je ga hirar da mahmud kwari ya yi da shugaban kungiyar initiative for fighting against drug abuse and enlightenment comrade muktari ilyasu tare da dr sanusi igudu malami a tsangayar nazarin aikin jarida a jami'ar bayero da ke kano suna na muktar iliya me ya ba ku tunanin yin wani taro akan wani batu to a gaskiya wannan wani tunani ne wanda ya daɗe muna yi har ya zo na gaskiya ganin yadda shan miyagun kwayoyi ya waita a cikin al'umma mutum yana bayan gari har ya shigo gidajenmu ya shigo cikin iyali kusan wani mu za mu iya kiran shi bala'i ne ya zo kusan kowanne gida akwai shi muka ga ya za a yi mu zauna mu zuba ido wannan ruwa ya ci mu sai muka yanke shawarar ba mu da wata hanya da za mu magana a ji sosai sai ta hanyar kafofin yada labarai sai muka yi shawarar mu kira waɗannan kafofin yaɗa labarai mu tattauna me gudunmawar su duk da suna ba da gudunmawar amma wacce irin gudummawa za su karfafa ta wajen bayarwa mun na jan wajen targetin din matasa da kuma al'umma gari shine makasudin wannan taro namu to za a iya cewa kusan irin waɗannan taruka an dade ana yin su ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kuma dogon lokaci amma gashi kai ma da bakin kana faɗa cewa kaman abin kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu don abin kaman ci gaba yake yi wanda kwarin gwiwa kuke da shi cewa kun zai sha bamban da waɗanda aka ringa yi a gaskiya babban kwarin gwiwa da sha dalilin ganin ana ta yi din da yawa din shine ya samu ko muka shigo da wani sabon salo duk da yi da yawan din wai bai bai magani ba ne idan abu ya tashi ihun da ake ana ta maganar nan damuwa da matsalar ne amma mu tsarin da muka ɗauko shi ne wannan eh, kungiya mai zaman kanta tana da rassa gaba ɗaya ƙasar nan yanzu muna da cikakkun a hannun kamar jihohi goma ashirin da biyar abinda muke fata muke so muna so mu bar zama a cikin waje ana taro ana mitin ana shan shayi muna so mu tafi grassroots can karkashin matasa muna so duk wata karamar hukuma ta najeriya muna da wakili duk wata jami'a ko wata makaranta ta gabar muna da wakili inna za su dinga faɗa kawa kuma abin da nake so mutane su gane shi yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ba wai na ƙungiya ba ne kaɗai muna wayo da mutane kai a gidan kama mai kai mai uwa ta mai uba mai kanne duk waɗanda suke shan ƙwayoyi ne yayyanmu ne kannanmu ne mu ne abin da muke so kenan abin ya bar wajen sama ya koma ƙasa ya za a yi tun da ka ce kamar kuna kokari ku samar da wakilanku a dukkanin kananan hukumomin najeriya 777 misali kuma wani tanadi kuke ko kuma matakai kuke wajen watakila kulla alaka da su kafofin labarin tun da yanzu misali idan muka yi la'akari da wannan taro kuna so ku nuna musu kamar me ya kamata su karai eh wannan yana ɗaya wannan abin da muke so mu kula yana ɗaya daga cikin abin da muke fara yanzu mu jawo hankalin waɗannan kafofin yada labarai don mu tafi da su tare mu nuna musu ga abin da muka zo da su duk da suna ba da su amma mu ƙara musu karsasi da kuzari cewa ga wannan abu da za a ba wai su dinga halartar wani manyantar a'a mu zo mu tafi da su don mu gudu tare mu tsira tare baya ga wannan yanzu idan aka yi wannan taro aka tashi aka bayyana matsaloli kuma da hanyoyin da watakila za a bi ko a matakin ƙungiya. ya menene mataki na gaba yawwa mataki na gaba bacin wannan wanda daman can muna daukan shi muna da matakai da muke dauka mun dai dau goce ne cikin gaggaso da mun ga yana bukata especially saboda an zo gab da zabe mun gano cewa 'yan siyasa suna amfani da matasa kuma 'yan siyasa suna amfani da gidajen yada labarin wajen kamfen ɗinsu to shi muka kira amma matakin mu shine kamar yadda na gaya maka mu tafi ƙarƙashin ƙasa karkashin grassroots kamar a kano yanzu nan ina da state coordinator a kano yana kokarin hada gaba ɗaya local government din nan kamar yadda ka gani anan ba wata makaranta duk da ana yajin aiki amma ba wata makaranta a kano wacce bata halarci wannan taro ba ba wani kuma kafafen yada labarai wanda ba su da ku na wajen din da na gidan duk gaba ɗaya sun halarta duk da dai mun samu dan tanadi wajen su manyan da muka so su zo gurin amma wannan ba shine abin da muka fi so ba a bukatar mu ta biya duk kafofin yaɗa labaran jihar kano ba wata wata bata halar bata zo gurin nan ba sannan kuma duka ɗalibai ba wanda bai zo gurin nan ba to yau dama abin da nake so ne maka magana kenan la'akari da cewa ko da kasidar eh, da aka gabatar an alakanta wannan zance na tu'ammali da miyagun kwayoyi da sha'anin harkokin siyasar banga misali kuma za ka ga kamar taron naku kamar za ka iya cewa 'yan siyasa ba su zo ba wannan wani abu ne wanda kamar ana kasar nan kamar ya zama al'ada mutane duk abin da ya zama wanda za su tattauna wani abu mai mahimmanci mai mahimmanci za ka ga cewa idan ba waɗansu biyan bukatunsu ba ne suka mai da hankali a gurin irin wannan taruka ba magana na gaskiya Maganar shan kwaya ba ta ga talaka ba ta ga mai kuɗi ba ta ga basarake ba ta ga ma'aikaci bai cancanta a in kowa ya ihu akan wani a ce ba a samu fuskanta amma ba mu samu damuwa ba kamar misali ba ku aika musu ba ne ko kuma a'a sakon da kuka aika musu ne bai kai gare su ba lamarin wanda ya zama kamar ba zan samu damuwa ba kwanan nan na halarci taro a abuja makamanci irin wani wanda kwamiti ne ma na narcotic ya yi wannan abu abuja amma abin ya bani takaici ba wanda ba a gayyata ba a kasar amma sai wakilci gaba daya muna sakaki da wannan al'amari kamar irin wannan abin kaulacewa tarika irin wannan da 'yan siyasa ke yi kuma gashi masana suna cewa kusan su ne ummul abaisin suke ingiza yaran nan su ta amali da miyagun kwayi baya kashe muku gwiwa tun da su ne muku buras da tarika irin waɗannan wallahi ba wani kashe gwiwa ni dai a wannan taron ne ba abin da ya kara mana karfi sai karfin gwiwa don a matsayinsu na iyaye na shugabanni ba yadda za a matsayin masu ladabi da biyayya mu wani abu wanda bamu gaya musu ba bamu gayyace su ba amma babban target da damun shine kafofin yada labarai da matasa da mutanen gari kuma kaga idan ka gane maka kafofin yada labarai sun zo duk waɗansu ƙungiyoyin matasa na jihar Kano da makarantu na jihar Kano duk sun zo iyaye ne da so muka su zo su sa mana albarka a ciki don mu jagora gaba wannan tafiya ta matasa ce don mu matasa shi mu abin yake ce dole mu za mu taru mu yi mu faɗa mu san yadda za mu fita daga cikin wannan bala'i da muka samu kama a ciki. ta gabatar da takarda me ta kunsa ne takarda ce da gudunmuwar kafafen yada labarai wajen yaki da yaduwa ko sha ko fatauci na miyagun kwayoyi ana fi mai da hankali ga tushe da wato inda wannan matsala ta al'ummar mu ta tattaru daga ina ta taso domin kafar yada labarai kadai ba za ta iya magance matsalar yaɗa wato shan miyagun kwayoyi ko ya wato fataucin su ba sau da na fi komawa zuwa wani rukuni ne na al'umma suke so ne da alhaki wajen yada ko an giza al'umma musamman samari cikin wannan hanya da ta zama ruwan dare gama duniya ko kusan ko ina idan kana jin wato alƙaluman da ake bayyanawa game da adadin mashaya wato kwaya da miyagun kwayoyi a kano har ma a ce kano ita ce ta farko a najeriya abinda firgitarwa kwarai da gaske saboda sai na ga kamata yana jinkirta zance akan kafar yada labarai wajen yakan miyagun kwayoyi na yin zance akan tushen tushen matsala? Tushen matsala wato akwai ta iyaye wadda kankanuwa ce a cikin abin da na bayani akwai ta al'umma wadda kankanuwa ce a cikin wadda eh, na bayani amma mafi girma shine harkar siyasa da 'yan siyasa me yasa na ce harkar siyasa da 'yan siyasa saboda ta nan ne mutanen da suke da kima suke ɗaukan waɗansu wato matasa su ba su dama su kare su ko su yada manufofinsu. to wannan kuma ya sa idan mutum yana jin cewa ashe yana da kima gashi da masu kima a tare da shi zai saki wato zai miƙe kafarsa akwai wata matsalar ba wannan ba shine wato masu shigo da ita wannan masu samun kuɗi a harka waɗanda ana ganin waɗansu ƙabilu ne a cikin misali a kano waɗanda suke sun yi fice sun yi ƙarfi an san yankinsu an san abubuwan da suke sannan kuma za ka iya ce akwai waɗanda suke amfana ta cikin gida su ma wato ainihin 'yan ciki ne amma suna samun kuɗi ta harkar akwai wata matsalar jami'an tsaro za ka iya cewa su ne ya kamata su zakulo su yaƙa to amma suna da abin da ake cewa double standard wato fuska biyu saboda ka suna amfana amma kuma aikin da ya kamata ko datse abin ba sa yin aikin da ya kamata saboda ka matsalolin suna da wato gaɓoɓi da yawa amma takardar ta yi kokari ta taba su amma ta fi mai da hankali har ma ta yi bayagana daga yaushe 'yan siyasa suka fara amfani da wato ainihin samari suna ingiza su su yi abin da suke so don su cimma buru. sun tun da ka ce kaman kafofin labaru su kaɗai abin ya fi karfin su la'akari da girman sa kuma kama lissafa waɗanda suke da alhaki sosai a kan lamarin menene abin yi tun da gashi abin yana ci gaba da wato karuwa kuma ba shakka yana illata matasa to abin da yake daga al'umma shine haɗa hannu akwai misalai da na bada wato waɗansu daga cikin unguwanni a kano da suka yi aiki da cewa harkar nan ba sa santa ba da baka ba kawai a sun yi aiki bilhaƙi al'ummar kofar nasarawa da al'ummar kofar mata sun fito sun yaƙi wannan yaƙi da wato shan miyagun kwayo da sai da shi a cikin al'unguwarsu wato har ma na yi magana akan wani abu da ake cewa conspiracy of silence mutum ya sha bakin sa ya shiru saboda abu ya shafe ko yana amfana sa to idan kowace unguwa kowace al'umma za ta ji cewa da maza mata ma'aikata dukkan wani wanda abin ya shafa zai fito ya yaƙi abin a hana shi to zai rage sai kuma a nemi taya za a datse shigowarsa to amma idan haka ne ina rawar gwamnati kana ganin ba tare yayin da kake cewa kamar hukumomin tsaro da gwamnati ta kafa ko kuma hukumomin da gwamnati ta dora wa alhakin katse wannan al'amari suna da fuska biyu hmm. ya kake ganin wannan haɗaka na al'umma zai tasiri wannan gaskiya ne wato ita ƙasa shine abin da bature kira rule of law idan ko doka da oda duk wanda yake ma'ai wanda yake aiki akan wani teburi da gwamnati ta ajiye shi dole hukuma ta sama can inda gaske take sai ta tabbatar yana aikinsa saboda wanda yake yin fuska biyu kamar yadda ka faɗa yanzu ba shi da ikon yin ta zomin hukumar da yake wa aiki za ta hukunta shi hukuma ta sama za ta hukunta shi sannan abubuwa za su kuma ga su maka hukuntan kamar takarda ka ta nuna suna cin gajiyar yin wannan al'amari na shaye-shaye da ta'ammali da muyagun kwayoyi na amfanin irin wannan taron kenan da ita ifa ta kenan za ta faɗakar da al'umma su gane cewa sai fa sun roƙo wuyan kowa kowa shi ma wancan shugaban da yake amfana ta bayan fage nan kuma yana jagoranta al'umma ya kamata a dawo da shi cikin hayyacinsa a samu abin da ake kira wato pressure groups mutane za su ta ta wannan zace al'umma sai an yi wato daukan jinka ake ca an haɗa hannu to wannan zai iya canjawa ga kuma zaɓuka suna zuwa mutane za su fahimci menene ya kamata su amma da ka taɓo tarihin inda musabbabin abin nan ya farko ya fara tun farko um, kana ganin cewa wannan haɗakar watakila za ta yi tasiri ba tare da watakila an koma can tarihin an ga me ya sabbaba ba za ta yi domin al'ummar jihar kano a yadda muke rayuwa duk da wannan matsayin matsalolin tana da alkairai masu yawa har sun nan ka wannan matsalolin kenan dan small wato dan kankanin motsi ake bukata a yi wadan Allah yadda zai canja wancan yanayi domin me zai wahala ka yawo in kana yawo ko a afirka ko a wajen afirka ka ga al'ummar da allah ya wa alkhairi irin al'ummar jihar kano ko shi arewacin najeriya tarbiyyar tana nan mutane suna kin abu sai dai suna kin sa ne da baka ba iya motsi saboda haka inda za a faɗakar da su kowa ya abin da ya kamata hatta su shugabannin za su yi abin da ya kamata fiye da yadda suke wannan tarihi da ka taɓo misali yana da alaka da siyasa ana aka samu bangar siyasa ake mu'amala da miyagun kwayoyi gashi kuma yanzu duniya baki ɗaya ta yadda cewa tsarin na tafarkin demokaradiyya shi za a yi don haka najeriya ma yanzu shekara ta wajen ashirin a kai tun da wannan zance ko matsala tana da nasaba da siyasa siyasa kuma kuma ana tsaka da yin ba kuma daina za a ba ya za a yi a katse ma yake da dama saboda kowane ɗan ƙasa yana da kati da zai canja gwamnati da shi saboda idan da a ce al'ummar mu tana yi wa wanda za su jagoranta duk wanda za a zaba zai yi wani rubutu ga kowace al'umma da yake son ta zaɓe ce a kaza zan yi kuma in bai ba ana bibiyarsa na alkawarin tsarin na demokuraɗiyya shine dai zai aikin da ya kamata domin za ka canja da shi aisha idris Soma. kaman ga cikin zo taro me kika ji an faɗa kuma me kika amfana da shi gaskiya taron nan yana da matukar muhimmanci kuma ya ilmantar ya amfanar da mutane saboda duba da yanayin yadda yake yanzu matasa duka sun ɗauki harkan shaye-shaye sun mai da shi kamar al'ada ko kuma ibada ba su da aikin yi sai dai su yi shaye-shaye na kuma karshe babu abin da zai zo ya haifar musu sai dai su zo su yi wa kansu illa su zo su kare a banza a wuri. wanne ilimi kika karu da shi? in gaskiya na karu da ilimi sosai da sosai kamar mun sami ilimin da za mu faɗakar da mutane wayanda muke tare da su haka a gaya musu cewar su guji shan miyagun kwayoyi saboda yana da illa a tattara da su sunana zainab gamba karaye wannan sako ki tafi da shi gida kin zo gun taro Saƙon da zan tafi da shi gida shine ya kamata yanzu matasan yanzu su rage shan miyagun kwayoyi ko kuma su daina shi ma gaba ki saboda yana da illa a tattara da mu ga baki ɗayan mu saboda kaga yanzu yanda zamani yake yanzu mutane sun ɗauki abin al'ada da suna yi kuma gashi yanzu yana haifar da wasu gaggar suna ciwon hauka suna yawo a titi ba hankali. yanzu kin san mutum ɗaya ko biyu a mata ko maza da suke mu'amala da miyagun ƙwayoyi kuma inda ya kai su? Gaskiya akwai wani a wurin unguwanmu shi ma yanzu ya sa shi yanzu yana ɗan taɓin hankali yanzu in ya kawai a hanya suka gan shi na wuce ya ringa ɗaga ma mutane hannu ba shi da hankali. sunana awal hamis ibrahim ɗalibi ne ni a school of hygiene kano mm. gashi an yi taro akan abin da ya shafi matasa da mu'amalarsu da miyagun kwayoyi wanda sako za ka tafi ba da 'yan unguwarku da kuma ɗalibai 'yan wanka eh gaskiya zan tafi da sako mai ɗimbin yawa zuwa ga al'ummata na unguwarmu ko kuma sauran mutane da nake mu'amala da su saboda wannan taron da na zo na fuskanci wasu hanyoyi da mutane suke ba masu sai da miyagun kwayoyi da masu shan su taimako inda aka faɗakar cewa akwai matan aure da sukan iya ajiye musu irin waɗannan miyagun kwayoyi domin kada ma'aikata su kama su ko kuma a san inda suke ajiyewa a matsayina na ɗalibi da nake karatun lafiya zan yi amfani da ilimin da nake da shi da abin da na samu a nan in ilmar da mutane wannan drugs abuse ko kuma shan miyagun kwayoyi ba shi da amfani saboda a ƙarshen rayuwa mutum zaka ga ba zai amfana masa komai ba zai fara daga matakai ko ya fara surutu ya zamanto bai ma san waye shi ba a ƙarshe kuma zaka ga ya koma ya zama mara hankali gaba da ya zama ya zama daban a cikin al'umma Tom Adalla a gaishe da Mahmud Ibrahim Kwari to yanzu bari mu leƙa Kaduna wajen wakiliyar mu Binta Ibrahim domin sauraron bikin Ehola. Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, to kar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau. Dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau, dokar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. kwaya ku ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta kalla malam dai kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa lalace kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai Kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara kar ku sha kwaya. kar ku sha kwaya, kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya fa ba. To tun da ba na sha, wannan mu ba ya sha kar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, mai kai ka shan kwaya. yan kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a a saurara. na Lalan yan kwaya na tsina yan kwaya jama'a a basha dai wallahi ba ta da kyau. very biki ne na al'adun gargajiya wanda kabilar da karkari ke gabatarwa bayan girbin amfanin gona duk shekara don nuna godiya ga ubangiji akan samun amfanin gona mai albarka da kuma samun kariya daga annoba fari abokan gaba da sauransu karmar ehola dai a yaren da karkari na nufin kariya daga abin ki a wurin taron na bana wanda aka kaddamar da shi a garin kaduna ya samu halartar manyan baki daga ko'ina na arewacin najeriya sannan da waɗanda suka yi takakkiya tun daga jihar tas ta Kebbi don gabatar da wannan kasaitaccen biki. A wurin wannan biki na al'adun gargajiya an gabatar da wasanni, damben gargajiya da kuma waƙe-waƙe daga kabilar ta da karkari na tattauna da wasu daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro kuma ga abin da suke cewa. Sunana injiniya Zubairu Kabir Danjuma ni ne wakilin mai martaba sarkin su a nan Kaduna. makasudin wannan biki shine saboda yawancin mutanen mu da suke nan kaduna za ka ga mutum ya yi shekara ashirin talatin bai je gida ba yawancin mu da ake haihuwa nan ba su san al'adunmu ba to makasudin wannan abin shine mu tabbata da cewa mu ko da ba su tafi gida mun kawo al'adun a nan kaduna mu nuna musu su san daga ina suka fito makasudin wannan tare. Masu jama'ar ku sun zo daga wurare da yawa Abuja cikin Kaduna Zaria da sauran suka yi wata kakkiya tun daga can gida su zuwa na wurin sunan taron ohola ohola ne wannan kalma yake nufi eh ohola dai abin da ake nufi kalma ce ta da karshe wanda yake nufi kamar thanksgiving biki ne wanda ake yi a kasar ah, nuna godiya ga allah da ya bamu amfanin goda mai kyau ya kuma cire mu daga sharrin masharanta to yawancin bikin da ake yi a zura ake kira uhola biki ne na nuna godiya ga Allah subhanahu wataala kowanne shekarshen shekara bayan an gama girbi ake yi siyasa inda wayan a nan jihar ta yanzu ke ma ake samu ke samu labarin abin da ke faruwa sako ne muke son mu isa saboda tun da aka yi kebi mu ba a taba bamu gwamna ba kuma yawancin eh, ministries da ake da shi a jihar kebi manya-manyan 'yan boko da zaki gani a jihar kebi mutanen zuru ne manya-manyan sojoji mutanen zuru ne ya sha kawo. To yanzu wani kira kake da shi ga matasan ku don su rike al'adar ku da muhimmanci musamman ma raye-rayen ku da sa al'adun ku abincin ku da sauransu yawancin su ma ba su sani ba wani kira za ka yi ga mutanen zuru da kuma waɗanda kuke zaune da su a nan kiran da nake da shi ko mu sani da cewa duk wanda ya bar gida gida ya bar shi amma mu a nan Kaduna kokari muke kara al'adun mu ya bace hatta makarantu muna son mu bude wanda za dinga koya ma yayan mu yare waɗanda ba sa jin yare so in Allah ya da bayan da za a yi al'adun mu ya bace in muna muna raye ko yayan mu za su dauka daga yadda muka tsaya insha Allah ina godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya nuna wannan wannan bikin mun yi shi mun gama lafiya Allah ya maimaita mana wannan shekarar lafiya to kin na da mu mutanen zuru ko mu mutane su yare mu ɗaya ne muna jin junan mu ko ba ka muna jin junan mu to mu dai abun mu dai mu dai kala kala ne amma komi na mu ɗaya ne to ko rabu rabuwa har kashi nawa eh to rabuwa da nasu da kamar kashi kudu amma kuma abun muna yi ko me muna ko me muna shi tare ne kin gane muna tare ne da na ga wancan ka ga wancan duka ga kaman gida ɗaya ne haka muke to kaman kasan kaman wani su gidaje ne zaki faɗa sunayen yararrukan to kama bakele ko ba haka ba sannan jimin zuru ba dakare kenan ko ba haka ba sannan ba hakke sannan ba dukke to duk su suka hadu suka ba da wannan yare na kula da to wannan taro me yake a cikin zuciya matsayinsa a wurin ki kuma ga kin zo a matsayin ki na daga cikin dattawan wanda da an ganki an ga eh lalle daga zuwa. eh to wannan taron da yake gane wannan taron muna shi kowane shekara a garinmu dan lokaci yau haka sai a taru a yi ji daɗi a yi nishaɗi a yi rawa ko ba haka ba haka muke yin shi a nuna kuma al'adun gargajiya al'adun gajiya ko menene a nuna ko ba haka ba to me fatan ki kina ganin ya kamata a ci gaba a ya kamata a ci gaba na ji daɗi kuma yana da amfani wa matasa yana da amfani mutum matasa ko ba haka ba yana da amfani wa matasa ina da tunda waɗansu ba su san al'adarsu ba kamar kin ga yanzu ya wani ya ga wani yaron ya ga da ake yi yadda ake rawa yadda ake menene ko ba haka ba amma da ko yana ciki bai san yadda ake yi ba amma yanzu ya san gashi kuma zanen da zanen ku da muke na fuska na fuska mai ban sha'awa wanda ke nuna lalle akwai karfin hali a cikin wani al'amari na ku yanzu babu na yaran ku ya bace me yasa ba ku ma yara yanzu eh to kin san dai zane ko ba haka ba kin san abu ya canza shi sa aka canza ko ba haka ba amma lokacin mu ga aikin gadi da zane faya faya to yanzu abu ya canza ko ba haka ba wani yaro kika ce zaki mishi zane ba zai yadda ba wata uwa ma kika ce za ta za ta madanta zane ta ce ina ban man dana haka amma dai dukan mu ɗaya ne ko ba haka ba to da karshe wani kin ga ma yan surutu kin ga ga yan zuruce amma fuskan su fa yau eh to wasu jin komi hmm. ko zan kashe kawa ba su sani ba au to watan ɗaya daga cikin ma watan sirrin wannan zanen shi ne makaya da cikin da za ka iya yaran a'a ba eh to in ka san abu daga mahaifiya ce ko ba haka ba to mu da iyaye mu da ana koya mana yare in za a ci aike ki da yare za a aike ki amma ne yanzu na yanzu wa'ansu na kokurta wa'ansu kuma dai to sai turancin ma ake yi ko ba ka ba amma dai dukan mu 'yan zurin ne. An bai wa zabiyar wannan kabila ta da karkari wato Binta Bena fili domin ta kayatar da jama'a. a gaishe da mutanen kebbi Allah kuma ya nuna mana na baɗi. To kamun mai sallama bari mu miƙa gaisuwan murnan aure ga iyalan Alhaji Muhammad Alhassan Billiri wanda za a yi ɗaurin auren 'ya'yansu. um, Fatima da angonta Haruna sai Hurera Hajja da angonta Safwan da kuma Zainab da angonta Gazali wanda za a daura auren gobe a Billiri da ke jihar Gombe gobe Asabar insha Allah to Allah ya sa a yi alheri a yi a kuma ba su zaman lafiya. To jama'a duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka mana ta ba da umarni wajen haɗa wannan shirin Julie Lexus Gresham da injiniyan mu na yau sai abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da wannan shirin. Amina Buhari Auna. Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya a yi hutun ƙarshen mako lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu.